أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما كوي سنة يو النبي محمد دا سحبان سحسداني غمي دا الله يباسو نا النبتا دا إيماني دا كفوا أبايان كساه don me suke musu hasada bayan ya riga ya gabata mun ba zuriyar annabi Ibrahim littafin da aka saukar da abin da muka yi wahayi zuwa gare su wanda ba littafi ba kuma mun ba su mulki mai faɗi akan mutane.